gaɗa min da fara na gani wanda kake nema wuri shi ne ya kunci ne ta ya fasa ta kana ɗan kaɓuci ne ƙurjinka ba ruwa zai zuwa ba fi zairi walwaɗa'i alarrausi wal'azirati walhaɗa wannan ina maganan zai mana hijabin mata wanda ke jan ƙasa Hmm. to mu dai nan dai muka kwana bai ba a can ciki ka cire wannan matashiyar fiddaili kaga dai zai lumarufin hijabi mata mai jan kafa nan kaga hijabi yana jan kafa walwata'i da ainihin takawa inda ake takawa mana kafa ba tana takawa ba wata eh a'a tafiya misali yanzu kaga ai yanzu akwai mu yana take na taka kawa ta mu kan je bayi bana bana sa takalmi shine takawa haka kaga idan ba ke tunda ana kiran abubuwa ne daban shi wannan zailu kaga zailul mar'a ne wata kuma zai zama kadamul fakiri ala rausi akan kashin dabbobi wal azarati da ainihin abun na mutum wal khata'i da bufashin ainihin eh, bufashin kashi shi ma ana ce masa ainihin al khata arrausu ne kusan illa da ya zo da yake akwai wadatar larabci hmm. babu ku je ku nemo mai tsada <laughs> kuma yanzu kaga yadda wannan ke tafiya dalla dalla bai shi daɗi ba za a shigo yanzu na ku ba ku da wannan eh, matashi yanzu <laughs> ba ku wannan matashi yanzu ta bambanta eh. ta ga ko wani kaga shi kenan wanda to ai kaga kaga ba ku da azzailu ba samu ƙari ba ga hijabin mata masu da dama mata kan tambaya an ce hijabi ya kasa to fallafa da akwai shi an yi magana alara wal azirati wal khafa ka ƙarin kalmomi al khafa'u wannan ba a san shi ba ke ba a san shi ba sosai ba fai amfani da kalmar ba ma ba hmm? ina nan barkatai ba ga kafa mazar rayu ga gona kana ya ko guda ɗari su talakawanka mana zira yau guda ɗari ko kai shuru daga ka shurun tun da bakin yan hasan da nan yana ɗan wani zai ya kawo in ya kawo yan nan guda ɗari na ai dole a mai da shi yawa yana nan dama dai rikici a ce maganar ce take kotu yanzu kuwa sun aka fafata a shari'a yi kuɗi ne in ya shiga ya zo da wani kaga magana ta ƙare da dai ka gani in ya tsaka ya baka in ya baka an samu bakin nan naka yi shimu hmm? to mu je tafiya a shi kenan an gama wannan mu je tafiya kala kun wa kala malikun kila yanzu za a shiga wani abu ma'ana kaulun nabi sallallahu alaihi sallama fi dar'i maganan annabi akan dogon riga irin riguna nan na mata tunda kaga ai mace in ta yi riga ba ta tsayawa a kori eh, da riga na ribin kori na kafa har marokan kafan hausa na zargin riga Ne a bakin kori mutane matan banza ne suke riga ta tsaya a kori mawaƙin garin saka biyu yana cewa menene shi shi dai da su zanen da yana da na ƙori wannan ko in iska suna ɗauka wanda suka game riga wanda ƙorin ta waje to yan iska ce ko auren yan iska wanda dai shi kaga mawaƙi ne ya taso a gidan lalata amma yana ainihin yana zagi mai riga mai riga menene menene a rubin kori ina son faɗi abin kuma ban iya ba ban rike ba amma dai wani abu ne mai kama da kasuwar san wurin isi lagos mai riga menene mai riga ya kori korin ta a waje ta sau da kana riga inda ya mace ne to tana jan ƙasa ba ta tsayawa a kori fiddir'i mai yake da suna fi kaulin nabi sa fi dir'i yace ya tahiruhu ma ba'dahu na bayan shi ya tsarkake shi idan ta tsawo haka ta bi ta kan kashin shanu haka fi to nan in ta share nan to can in ta shara ya goge shi ya wanda bai da هذا في القشف اليابسي nan yayi magana akan busasshen kashi kaga banda danye kenan Al-Qasabu al-kashabu shine ani alyabis kaga nan yazo da shi da fasara mai risala haka ya kawo kashabu kawai shi shiru in kana kallon wanda zaka ji ƙarshen ga risala a fili kashab yace wal kashab wajen taimama ne ku dole yayi jalatul kashabi Eh. ya eh wancan kyale shi na cikin nan don ba wai dole duk abin da ke cikin zamu bi ne ba saboda mun riga mun gashi nan ma a sama ya fasara ya fasara fasarare ka gani yake fil kashabi yake aliyadisi to kaga ai ya gama magana ai ba a sakaro masu fasara nan gaba daya ya yi wa kuma injini yi musu ɓanna ko kuma shi karan kansa na sun shi ba mu'asir ne ba mu'asir ne ai kaga ko a risala haka aka fassara shi a ƙasa sai aka ce alƙasa bai ce aliyabisu sai da ya ɗauke shi kai shi ƙasa ya fassara shi nan kuwa sai ya zo a mata min ma fassara ta shi ai kamar na me me yake da nan Muhammadu fani ne sai can zai ɗauke shi fassara mana da wani abu da ba mu dani ko mun san shi habba mun san shi kuɗi ne sanannu lissafin kuɗi ne da duniya kamar a ce maka ne yanzu a ce maka za a maka fassarar naira biyar wata fasara ka dauke ta ko naira dubu ɗaya za ka wata fassarar ta daban ya na san naira na san naira dubu ɗaya قال ابن القاسم رحمه الله كان مالك يقول في من وطئ بخفيه في من وطئ وند إتاكا Kafa da kofinsa a kan jini au azirafi ko ya saka kashi to menene ainihin maliku yake yake ya siluhu sai ya wanke wannan jinin da ya taka ya wanke wannan kashin da ya taka wala yusalli bihi ba zai sallah da shi ba qabala an yadda siluhu ثم كان آخر ما a عليه sannan ya zama a ƙarshen abun da ya da shi a kansa an ƙala ma fara alaihi a ƙarshe dai abun da muka rabu da maliko yana nan a kai an ƙala arju an ya kuna Tun tunda ba shi ɗalibin maliku ɗin ne ba ya ce ina fata ya kasance dai wasi mana halattacce ne amma dai ga magana shi a kai. kala malik ورحمه الله قال لا يصلي متوم بذي صلى با حتى يغسله قال وإذا وضع على أرواح الدواب إن متيتا كدبوب أن كاكن دبوب وأبوالها آه. يعني الله mu an cire shi kawai wani tsari ne dole ne wannan ma mu talhisi da ya lakhafa shi ya cire ya abin da ake nema inda na ka irin na wa'annan ne illa ya kace fari ne irin na masu jan ne farin kama irin farin namu bane ba to nan ya idan wasi ala arwasi dawabi in mutu taka kakin dabbobi wa abawaliha kaga nan masu kiyo za su ji karatun dalla-dalla a gare su tunda karatun wasu ba na wasu ba ne ba ko ko misalin kyawar mutanen zambo a tun da haka ga masu kiyo ne an ce masu kiyo galibani daji ake tafiya da daji da cikin gidan sai da kai kana da rufa ba ne wasu kuma akwai eh, a sani na da kai dai kana haɗa da hafa وإذا وقع على أرواف الدواب إن متيتاك كاتم وإن دبوبي وأبوالها قال هذا يدلقه وأنا يقول يشكوي ويصلي به يصلى به وهذا خفيف عند كذا تند دبوبي لكيكو أنت الدواب نقدي أيا هذا شان لا قماني أواكي تماكي أجمع وإن دبوبي بيرب ودفو zai shiga su kuma duk inda suke za a same su da kashi za a samu su bene ne kyau ko ya taka waɗannan kawai ya goggoge ya goggoge masha Allah ya sallah da kayan shi kashin su ba na jasa ne can ba hmm? dabbobin ma ne ba kaga banda banda jakuna banda um, dawaki eh, wannan su hukuncin su daban ابن وهب ايشي عن الحارث بن نبهان عن رجل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد idan ɗayan ku ya zo masallaci fa in kana lailan inda daddare ne fal yudu likina a laifi a san lokacin ba fitila a wadatatta wa in kana naharan falyanzur ila afalihima ya duba kafa kaga in ya ga wani abun tuhumta zai goge in ku babu komai sai ya wuce ibn wahab yake cewa qala laythu wa sami'tu yahya ibn sa'id yaqulu naji yahya yana cewa yakrahu an yi bi bawl al-hamiri wal bijali wal khayli wa arwafiha kaga sun fita ana kyaman kuma sannan irin waɗannan kyama su an ka lura kusan kafin makaruhin na farko ya bambanta daga makaruhin yan ƙarshe tunda ana tafiya ana istilahi ana tafiya ana istilahi galibanin makaruhin yanzu za ka iske kusancin ba mai tsanani ne ba amma makaruhin wa'ancan wani abu ma za ka tara haram ne haram ne sukan ce masa makaruhi to ana karhanta kyama mai tsanani an yi salli ya mutu ya salla bai baule hamiri da fitsarin jari tunda mai iziya na cewa dabbobin da aka haramta cinsu ko kakinsu da fitsarinsu shi ma gasa ne ai dabbobin da aka halatta su kakinsu da fitsarinsu mai tsarki ne ka kaga nan wurin nan wannan shine dalilin wurin kana ta koyi zai kana karatu yanzu kana haɗa shi da na eh kuma da za ku gane ko yanzu kuna ma'an da suke abin da mazan maza kuna karanta wancan kasa ku dawo ku kalli shi mu da wani. kuna karanta wancan ku ɗauko shi ku da sai ku samu wasu abubuwa za ku samu nau'in ci gaba yanzu sama da na da ninki kuma sau da za ku zama kuna yi abubuwa ala ba sai da eh eh eh to wannan ko na gani kana wani ana wanke da shi shi kashin shanu to to <laughs> zai zai zai yanzu idan na son kan kashin shanu kallon ba na ne ba za ka ga a wannan ba mai ja ba mai ja idan mutum bai taɓa yin ba za ka ce haka ba ne ba wanda ta yi ai zama da mutane daban-daban ban da wannan kashin ina maganin abubuwa da yawa me ne ma ne in na manta ni dai na san magungunan da kashin shanu ke yi to shi ma an shafa ni na manta ni wannan da ba da wani ba ni na za ko wani ciwo dama kana samun kashi mai ɗinin nan ka ɗauka ka shafa shi kenan ilin inda za a ka zana a kila aka je aka yi aune a wannan kashin nan eh, ya yi fanta eh? in an sa a ido fa a je a sa an shafa a ido kila ba ido gani masu mai a ai ba na nan ne maganin wanda ba gina ba ne kina nan a wuto ai ba na ɗauka ko ba na nan ba tun da ban ji an wanke mutum safi yi kurmu an yi sallaya bi baulil hamdi wal bigal haka alfadari wal khaili da dawaki wa arwafuha haka nan ainihin kashinsu wala yukrahu dhalika min al amma ba a karhanta na raƙuma ba na raƙuma ba a karhanta su ba wal da na shanu wa al-ganami wa qala ibn shihab wannan ra'ayin ibn shihab kenan wa ata wa eh, ata ibn abi raba wa abd ibn al ونافع وأبو الزناد وسالم ومجاهد في الإبل والبقر والغنم مبشر هكذا